kafin fotati wajen ya cika fam ya batse da gargaggun gayu da haɗaɗɗun 'yan mata kashi saba'in na gayan duk abokan abi ne da abi nur da sauran abokan nashwan ahil da kuma ashraf duk suna filin suna zagaye da 'yan mata duk da dama shi nur ɗin don iya dan iya surutu ne amma a rayuwarsu bai taɓa gwada yin soyayya ba maza sun sassaka bench shot in bright colors inda dai zai sa wajen ya haska sosai sky blue green white yellow pink purple green red wasunsu da riga wasunsu babu riga sai yar vest don su don su nuna faɗan body that shape ga wasu mahaukatan aski almost all of them sun yi dayan kansa kansu na nanan shwan is nana whitish amma ba duka yayi haka a kansa ba unshaven fat din ne kawai gefe da gefe da ƙeyarsa a natural and black sai ta kara masa muguwar kyau. Exactly 5:30 Abi da Abe suka shigo fili inda gayu da 'yan mata suka fara hilin ɗinsu sun saka kayansu iri ɗaya wata arniyar print a photo collection na, na Wivers St. Laurent ga babban watch ga kuma diamond ring sai mahaukaciyar track sinakas gashi dukkansu sun saka 'yan kunni lokaci guda matan suka mamaye suka mamaye jikinsu kowace da kalar kisitinanta su su an ci uwar kotu da live videos shigowar katotan kek din celebrate ne ya dakatar da su a can tsakiyar filin aka aje ana jera ana jerawa a ana jira a ga sakowar nala da ayarinta uwa uba hanadi da nata ayarin eventot yawanci an ɗauka hanadi ba za ta taɓa zuwa nan ba hanadi da ƙawayenta alisha da su baya kuwa da su baya kuwa suna ɗakinta can suna ta faman shirya shigarsu na kecere ne because they want to steal the show tana so ne daga sun shigo fili a wankansu ya ɗauki hankalin kowa daga kan nala suna so kallo ya koma kansu don haka suka yi shigar da tafi na kowa muni da nuna tsiraici asalin fant and bra din mai igiya igiyan na a kafada da ciki da igiya na asalin yan fon suka sisiya anaji ta saka wata anniya karina ton belt din font dinsa a haɗe yake da wata karuwar bakar boss sai ƙawayenta da suka sa desire falconent brass da kuma shatol they look extremely devilish devilish musamman ma da ke jikin nasu ya ci ubansu da plastic surgery ko inan su motsawa yake nala ta yi ta yi su shigo fili tare da nashuwa amma haka ya ƙi mata fiyar haka kawai ya ji yana mugun jin kunyar ya ma shiga cikinsu like nothing really exciting ko ɗazu babu kalar zagin da bai sha ba a hannun su abe ba a tunanin su tsoron mata yake yi tunda har yau bai taɓa kwana da wata ba haka nala ta haƙura da bibiyar shi ƙarshe ƙawayenta ne su suka su ne suka suka rufa mata baya suka doso cikin filin a yanayin mai birkewa a yanayi mai birkewa su kan ba shiga tsiya suka yi ba normal lash swim suit da satin doll suka sassaka inda Nala ta fi kowa kyau ta yi matukar haduwar da ta saka London halter dress inda duk wani sigar kyan jikinta da fuskar ta sai da ya fito karara saboda yau sam bata tula kwalliya ba sannan suman kanta aka tattara mata shi aka maida su bayan asalin halittar fuskar ta ya haska ba ƙaramin kyau ta yi ba suna isa bakin kek ɗin sai ga su hanaji su uku suna baza taku ana bin su da idanu masu cewa wow da wasu da masu jan tsaki sun fi a kirga kusan haukata haukata wajen suka yi da masu kalar haukar har suka ƙara so gaban nala amma nala ko daga ido ta kalle su ma bace ba ana ta ɗaukar ta hoto kamar ana ta ɗaukar ta hoto kamar daga sama ta ji muryar hanaji na cewa i hate it was your badly but was your birthday Nala ta mugun haɗe ran ta ba tare da ta kalli tamban ta ce yes so what so where is my gift bitch wani tsaki hanadin ta ja tana yatsa na fuskar ta oh na so kuwa in baki kati but you know what the cat stone does not have one that say go and fuck yourself bitch Nala ta wani waigo cikin binta da harara su baya ko ta saki karamar dariya tsabar iya renon wayo ne ta ta ta har tana wani jan tsaki wani sauti da kalamanta sosai ta daɗa ƙare ma na da kallo au she does not know how to look pretty oh i felt so sorry for her wani dariya suka fashe da shi su uku suka tafa ɗaya daga cikin ƙawayen nala ta yi sauran amsa ta cikin ɓacin rai i felt sorry for one brain cell in your head you must be very lonely alisha ta ji kamar da ita aka yi wannan maganar don ƙananan don kwana-kwanan nan saurayinta ya dumfata a mimi a mimi a miami wani gima-giman harara ta watsa ma ƙawayen nalar kamar ƙwayar idanunta za su zubo ƙasa a ganinta ma ta fi ƙarfin ta yi da su tsaki akan tsaki akan tsaki argime ta karkato ta kalle ta tana mata kallon sama da ƙasa wani haushin yadda ta yi bala'in kyau ya gama cikinta a cikin zuciya ta ce come guys just go home eight is full ganin ƙawayen nala sun hayayyako yasa suka jajja kafafunsu suka bar wajen sakowar nashuwan da isowar su nel ake ta jira don a yi toast a yanka kek a ci gaba da shashewa the place was filled with laughter wato gayu in suka yi diri suka yi ihu sai ka ji gaba ɗaya jini a gaba ɗaya jini a tafasa shewar su har wani haukata wajen da sau da shauki yake yi casun da za a yi in dare ya daɗa rufa kowa yake ta jira by 6 pm na shuwan suka yi da banafshi cewa za ta bar wajen don haka ta tsaya tun daga bakin kofa da kyamararta in kun haɗu kun mata kyau sai ta ɗaukar muku hoto da ƙyar na shuwan ɗin ya fito sanye da bright yellow turikwata ɗin shi short idanunsa sanye da siririyar farar gilashin kusan ƙarfe fuskar sai da hular da kaɗan-kaɗan za ka ga kalar dayin ɗin shi na haskowa multicolor sweater ɗinsa shi ma white color ce mai madaidaitan igiyoyi haɗaɗɗen speed sneakers ya sa kalar rigar sa hannunsa ya ji tsadaddan golden color daniel wellington watch latest ina 40 mil irin na 40 mil ɗin nan shi kam bai shiga har ciki ba sai ya tsaya ta inda fanafsha take yana kallon masu shigowa jim kaɗan yana kallon wasu mahaukatan gayu da 'yan mata suka diddiro a cikin motocin da suka rako nel khalifa bari dai a ce kayan mahaukatan suka saka sun gama kwale jikinsu da kwalliya kirjin nan a babbaje babu riga sai uban nekshen da kuma yarin da zuka-zukan zobuna 'yan matansu guda ukun kuwa kowaccensu ta shasha bikininta da kuma wani uban beli beli and nose ring suna tafiya suna kar suna kadadi da suna karaɗi da takalma masu ɗan karen tsini kafin ma su gama sassauka har gulma ya isa kunnen su abi don haka abi ya koma ciki da tsauri ya buɗe wani kat ganinsa kawai aka yi ta sama yana tahowa da gudumar da rundunar baƙaƙen karnukansa da suka ci suka koshi suna wani haki harshen su a waje har yana kaduwa abi yana jan igiyoyinsu suna fincika suna huci kamar zaratan zakuna a wajen kuwa ganin banafsha ta dakata tana kallon isowar sunel ya sa nashuwan din ya matso ya tsaya gefenta dab ya tsime da duka annayensa a cikin aljihunsa haka yan matan kaf suka zo suka wuce ciki aka bar nel yana wani bankama yana taku ɗaiɗai a tsakiyar abokan nasa wani dogon lexus suit ya sanya mai dogon wandon da jaket ya ci uban rolex belt tsabar hauka sai wani bar kirjinsa a waje yana fly over don bayan overall overall jacket ɗin bai saka bai ƙara saka komai ta ciki ba as usual wuyarsa da kunnensa sun sha wankan diamond chain yanayin kayansa yanayin takalmin kafarsa banafsha ta haɗe ranta ganin shigar nashwan is a simple as amazon ya daɗa karya manal zuciyarsa ya gama ɗaukawa zai ga harkar ƙure a daka ne nashuwan yana ta kallon su dab iso wasu gaban su banafshan ta dakatar da su da ya murya ta mai sanyi banafsha ta kalli ta kalli nal da ke tsakiyar gayan ta ce hey can i take your picture ya wani horo hancinsa sama ya fara jin kansa na hawa irin nashuwan ya gani tsaban haduwa da gabansa yar gidansu za ta ɗaukar masa hoto cike da rigima ya kalli banafsha yana gyara tsayuwarsa ya ce shuwa ba yabo ba fallasa ta ɗaga kyamarar ta flash ɗin kawai ta haska masa akan fuskarsa don ya yi kamar ta don ya yi kamar ta ɗauka tana gama saukiya ta kalle shi a miskilance cikin yanayin sanyin rigimar ta ta ce thank by the way ta ɗan saki wata sassanyar dariya oh i love taking pictures of natural disasters wani busasshen kallo suka bi ta da shi kaɗan ya rage na shi ya fashe da dariya ganin yadda nan ya turmusa fuskarsa a tare suka ja tsaki za su wuce ɗayan gayi ɗin yana ta kallon fuskar banafsha da ta faɗa jikin nashwan ɗin ta wani rungume sa tana bin su da ɗan iskan kallon shi kuma ya rikito da arms ɗinsa gayi ɗin ya bi ta da kallon haushi irin hmm, I aren't I aren't to expect but I know I know a prank when I see her ita ma kallonsa take yi ko a jikinta suna shiga shuwa ya ja hannunta suka shiga can ciki sanin cewa ba zai taɓa shan wani abu a nan ba ya kira daniel ya ba da aikai wajen zara wajen zaira ƙarso wasu ciki ya yi daidai lokacin ana gwagwarmaya tsakanin karnukan abi da gainel shi kamnel bala bala'in tsoron kare yake but he had to maintain sabida kar a ƙara raina masa kurwa already da ya ga yanayin haɗuwar wajen gaba ɗaya hankalinsa a tashe yake a ran shi yana ta imajinin wani shi ma zai yi a cibin irin babban fati haka a cikin gidansu tsarin 'yan matan da gayan gaba ɗaya sun gama burge sa ya kalli gefe can ya ga duk 'yan matansa ne kawai aka yi banza da su babu tantama saboda they look bit outdated a cikin haɗaɗɗen babies ɗin abe da kuma suke lugudan rawa a wajen hakan ya sa da shi da sikiri ɗinsa suka ja suka tsaya waje ɗaya ganin kowa ba ta su yake ba sai ma kallon renin wayo da ake bibiyar su da shi ahil daga nesa ya shiga yi ma nur bayanin su don shi bai ma taɓa ganin nel ɗin ba ashraf ne tare da abe wanda ya yi ƙasa-ƙasa da idanunsa yana son ya gaskata abin da yake gani kamar latifa ce a cikin tawagar 'yan matan nel daidai nel ya taho ne zai wuce wajen nala nan abe din ya doso inda suke ya dakatar da 'yan matan kallo ɗaya tak ya musu latifar da sigar renin wawe ce hai ƙirjinta ne ya buga ta yi wani raurau da idanunta cikin tumbatsa why are you talking to me bayan ba mun rabu ba we break up remember bayan ƙeyarsa ya sosa yana kallanta ƙasa ƙasa can ya sake wata munafukar murmushi gyara tsayuwarsu suka yi da ita da duka ƙawayenta suna kallonsa sun gama azawa haƙuri ya zo sun gaza azawa haƙurin ya zo ya bata tsabagen yadda ta san shi da son yin sex she thought is one of his tactics da kuma get get out to warm his bed tonight a shashanshe ya ɗago kansa ya rasa idanunsa a nata sigar yaudara ya ce baby i write a song about you wani mamaki ne ya kuma rufe ta filin on top ta ce okay let me hear it Wara hannunsa duka ya yi ya fara sake sautin waka da muryarsa mai shegen zaki da daɗi kusan kowa sai da hankalinsa ya koma kansu he was like any mini mini more catch you, catch you cheating with a hoe try to lie right to my face wani bangaje ta yayi ya kamo hannun zazzafan yan matansa guda biyu da tana ɗaya tana hagu ɗaya tana dama sannan ya washe mata baki cikin sautin dariyar mugunta think again think again for you have been replaced tsaki suka ja ya wuce ta gabanta da yan matansa latifa ji take yi kamar za ta nutse ƙasa don kunya